Masu sauraron mu barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin hilin muhawara na Studio kalangu Shirin Mara Studio kalangu wani hili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan muro'e daban-daban wanda suka shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum. Ku samu shirye-shiryen Studio kalangu ta hanyar gidajen rediyo hamsin da biyu a da Studio kalangu a cikin shirin guda takwas na ƙasar Nijar. Shirin muhawarar na wannan maraicen zai mai da hankali kan matsayin tattaunawa a cikin addinai na ƙasar Nijar. kamar yadda kungiyar sidir da ta hada shugabannin addinai daban-daban ta faɗa tattaunawa na taka rawar gani a cikin zamantakewar 'yan ƙasa a kasan nishan shin wace irin gudunmawa ce tattaunawa za ta iya kawowa a wajen tafiyar da al'amuran zamantakewa tsakanin addinai na ƙasar nijar wani irin ta biyu ne ya kamata a ba karhe don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar nijar domin samun amsoshin wannan tambayoyin ba su na su ba a cikin wannan shirin isa muka gayyato muku da riveran baraje jirgo shi ma yana cikin mambobi na kungiyar ta sidir barka ku da isowa a tare da mu muna tare da alu hamma maiga magatakarda ne shi ma a bangaren kungiyar ta sidir assalamu alaikum alaikum mun gode karbi goron gaita na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana barka da zuwa madalla musuma muhawarar tamu da ku wato cewa da malam alu wanda kuka kasance mamba a cikin kungiyar tasidir musamman ma wato magatakarda mallam hamma alu maiga shin mi addinin musulunci ya ce a kan batun cuɗanyen addinai masalli ala shaidina muhammadu abdika bika wa sulika annabi al-ummi wa ali wa sahbihi wa sallim taslima subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun ala na mursalin addinin musulunci munzon Allah mai tsira da abinci ya tabbata gare shi shi da kansu ya kawo haɗin kai tsakanin musulmi tare da ɗan uwa shi da ɗan uwa tsakanin waɗanda suke zama tare wuri guda ma an kace da cikin addinin musulunci abin da an ka ce muna ko wanda bai da addini ma in ya zo wajen ka ya ce yana so su zauna tare da kai yi mai wuri su zauna kila halin da kake a ciki godiya da kake gwada mai son mutum da kake gwada mai ya iya shi sa ke halin kenan addinin musulunci ya tilastar da muna mu ɗauka mu sa baya son kai da son rai ko mi ka so ɗan uwaka kamar kake so da kanka <laughs> shine a cikin addinin musulunci <laughs> to shin ya ne kamata a tattauna a cikin ruwan sanyi a addinanci? to tattauna shine magana da zuna in mutane suna magana tare da su akwai wuya faɗa shi shiga tsakaninku tunda cikin canjin miwa tsakaninku ya yi maka san abin da shi ke nuhi abin da shi ke faɗi shi ma su san abin da kai kenan da wuya ko abin na eh, rashin jituwa shi shiga tsakanin ku abin da muke nufi kenan a cikin sadir din da kenan musulmi tsakanin su tsakanin musulmi da waɗannan addinai kuma kowane addini kuma mutane na addini tsakanin su su da kansu Alhamdulillah mun gode mun sake dawowa bangaren naku alhamma idan muka zo wajen naku riveran baraje jirgo shin ina aka kwana game da batun tattaunawa tsakanin addinai To ina ma Ubangiji Allah godiya saboda ya bani zarafi in kasance nan cikin wannan studio inda za mu tattauna akan muhimmancin tattaunawa da juna. Gaskiya tattauna da juna abu ne mai kyau abinda kuma Allah yake so. Tunda in mun diba mu a matsayinmu na Kirista tattaunawa ba yanzu ya fara ba. Ubangiji Allah da kanshi bisa ga abinda aka rubuta cikin littafi mai tsarki Bibil. aka ce kowace mariciya yana sabkowa ya gamu da adamu da hawa'u inda suke tattauna to abinda suke haɗi wannan ba a bayyana mun ba amma an ce shi na sabkowa domin su tattauna sa'annan da aka ci gaba kamin ma yi hawa'u ubangiji allah da kanshi ne ya lura namiji shi kaɗai ne sai ya ce bai yi kyau ba in bar namiji shi zamna shi kaɗai bari in mishi mataimakiya kenan wadda za su tattauna da juna to tattaunawa tana da kyau idan baka kusato mutum ba ka iya kasan kowane iri ne ba ka iya kasan addinin da yake bi ba ka iya kasan manuhoshi amma idan an kusato ga juna an ka tattauna to za a gane abubuwa da yawa kuma wannan zai sa kai cikin ma addini an ka ce zato bai da kyau to in kun ji ana maganar zato yake mutane ba su taru suka tattauna da juna ba ba su san juna ba bisa ga dai kawai jita-jita bisa ga abin da suka gani bisa ga abin da suke tsammani sai su yi gina watakila gina ma ba daidai take ba to saboda haka gaskiya tattaunawa yana da kyau shi yasa a cikin sedir mu muna ƙoƙari domin mu zuga mutane su zama cikin waɗanda suke tattauna da juna su kusato ga waɗanda ke tare da su tun ba in ba addinin ku guda ba ku yi ƙoƙari ku san abin da wanga yake tunani abin da wanga yake bi mm, ta wurin haka za a guje ma abubuwa da yawa waɗanda ba su da daɗin yi. Mhm. eh bu mu kare da ku ba wato reveren baraje shin addinin kirista ya yake kallon batun cuɗanya addinai to bisa ga wannan tambaya mai muhimmanci eh, addinin kirista yana ƙarfafa mutane su kusaci juna yana ƙarfafa mutane su fahimci juna to in an yi ko magana fahimta kenan ana magana tattaunawa mutane su kusaci juna domin su san irin yadda suke rayuwa domin su san irin yadda suke hangen gobe domin su san irin yadda suke aiki ko kuma su san irin yadda abin da suke yi ta wurin haka ne za ka iya ka san mutum sosai da sosai ta wurin haka ne kuma kuka iya ku yi cuɗanya mai kyau saboda haka addinin kiristanci lalle shina ƙarfafa wannan kuma yana zuga wannan kuma shina cewa mu yi ƙoƙari mu kusaci juna mu san juna ta wurin haka za mu ɗaukaka Allah za mu guje ma mu yi abin da ba daidai ba. Shin kamar me ake nuhi da tattaunawa a cikin ruwan sanyi idan muka dawo a ɓangaren addinin na Kirista? tattaunawa cikin ruwan sanyi idan za a yi shi kada ka zo da nuhin cewa bari in taushe wannan amma ka zo da nuhin bari in gane wannan kenan mutum in ya zo wurin tattaunawa zai yi ƙoƙari ya tattara dukan hankalin shi dukan tunanin shi domin shi saurari abin da abokin tattaunawan shi ke faɗi mhm. ta wurin haka ya iya shiga ne sosai da sosai amma in ka zo da wata manufa to ba ha sauraron shi za ka yi ba za ka saurari kawai abin da kai kake nuhi maimakon ka saurari wannan halma ka kai inda za ka gane shi to madalla mun gode sosai mun dawo bangaren ku eh malam alu hamma mega wanda kuke kuma mun bani a cikin wato kungiyar tasidil shin wace irin rawa ce tattaunawa cikin ruwan sanyin ke iya takawa a bangaren zamantakewa to a bangaren zamantake abin da ake so tukuna ka girma da dan uwaka tunda mutum ba ku iya ku haɗi juna in ka gwada mai kaman ka hi shi dai kai da kanka ka gyara ka tare da shi ci maka ba shi girman shi dan uwarka ne dan adam ne kaman kai kenan nan ake fara abu tukuna na biyu kuma ku tattauna juna abin da muka ce ma a cikin turanci tolerance ka bar shi a cikin addinin shi ka girma da addinin shi kamar shi ma shi girma da kai a cikin addinin ka tolerance shine abin nan da hwari da jituwa tukuna tsakanin mutum da dan uwa shi indai wadan kun fara a bisa wannan hanya ba ku iya ku shiga ku faɗi tsakanin su kuma ga tolerance din ga girma kenan tolerance kaman a rinka yafi ma juna ana tausayawa ana ma ana ma sauraren juna mhm. tun da mutum in baka saurare shi ba baka san abin da shike nuhi ba mhm. baka san abin da zai faɗi ba ka gane shi kawai an ce maka ga wanga addini ne gare shi kawai ka ce mai a addinin shi ba daidai ba naka na daidai a'a sai ka saurare da mun san a cikin eh, rayuwarmu na yau da kullum wani bi in ka na saurare garajo in ka ji mutumin yana magana kai da an musulmi sai suka ce a ah, wannan malam da ke abin ga wannan abin na tanzania ko nashibandiya ne ko kadiriya na sai da baya a ce maka pastor ne kenan manzo ne duka da allah ya aika a wajen su magana guda da gare su maganan allah guda ne duku inda ya abin da ya hita ga wajen Allah duku magana guda ne. Shin kaman irin wannan dubarar da kuke yi na jin hankali na wayar da kai tana iya kasancewa wata dama ga tattaunawa a cikin rayuwar al'umma? akwai tun da wani bi ana samu abin da wajen konfli kaɗan eh, mhm. rashin jituwa shi shiga tsakanin mutane da mutane mhm. a zo a taftana a zauna a bida eh, abin nan ya haima juna shi shiga tsakanin su sannan kuma tunda eh, duk dan uwa da juna ne kuma mhm. wuri guda suke ku unhanin ku guda kuke kenan inda rashin jituwa ya shiga sai a diba hanyoyi da za a ɗauka a kawo kwanciyar da hankali a cikin tsakanin mutane da kamar yanzu a nan a bangaren kungiyar ta kusa ta sedira an taba samun irin waɗannan rigingimu da za a zo wani eh, wurin ku kwarai da gaskiya ko tun da kun san abin addinai mutanen ga mutane ne abu shike ga wajen ba wajen addina shi ga wajen mutane da in ba ka samu ba ka iya zaman da eh, da mutane sai rashin jito shi shiga tsakanin ku tun da mm-hmm. mu situ Eh, a nan cikin mai muna gani ko ina da ka diba sai ka iske ga masallaci ko ina mhm. ko a wani lokaci a ta o parlor ga nan abin da ana ana ana karantar da sura da ayoyi da komi da komi ko wani addinin musulunci bai faɗi hakan ga akwai lokacin sallah da an katse daga ga wanga awa zuwa wanga aka ga sai a yi zuhur mhm. alasar magarib isha'i safe ko ga abin nan nashi kenan a lokacin na kana addina ka baka kawo eh, abin nan lahi ga kowa amma tsakan dare ka zo ka yi dan eh, abin nan parleur akwai marasan lahiya akwai waɗannan eh, abin nan jikinsu bai abin nan ka hana musu kona ka dauka alhakima kuma ba cikin addina ne harkar na shi rayuwanka da kai ne kai ka ce ko kai malami ne ko abin na kuma ga shi nan ko Allah ko ya hana ka hana dan uwa ka kuma su ji daɗin rayuwarsu shin wannan tsokaci ko kuma in ci irin wannan korafin da ake kawo ma wajen su wato aluhamma shin wajen kuma irin wannan tana faruwa to wannan tana faruwa tunda dai yan adam muke ba cikakku muke ba kamar yadda magana Allah ta ce dukan mu yan tara ne mhm. ba mu cika yan goma ba amma babban abin da muka sa gaba shine shawarwakin da annabi isa ya bamu na cewa cikin komi ku yi zaman lahiya da mutane har da in abun ba da inda ya danganta daga gare ku ne ku yi zaman lahiya da mutane sa'annan kuma akwai koyaswa da ya ba mu na cewa eh, kada ku rama mugunta da mugunta eh, lokacin da mutum ya taso maka da rikici kai ka taso mishi da kamna lokacin da mutum ya taso maka da rishin alheri kai kai mishi alheri saboda haka babban abu ne mu kirista lalle idan irin waɗannan abubuwa suka faru muna tsaya mu girmama shawarar da annabi isa ya bamu cikin bibil to eh, waɗannan ƙorafe-ƙorafe kuma sun taɓa samuwa kuma gaskiya da taimakon ubangiji allah an samu an kashe wutattanin yanzu muna cikin wani program wanda muke nan muna yi kuma yana taimako kwarai da gaske wannan program wato koyaswa ce ta kwana uku muke ɗauka wuri-wuri Ah, domin mu shirya manyan malamai tun ba waɗanda ke da abin masallacin juma'a ba da kuma fastoti sai mu ɗauki kamar yanki guda ba a daɗe ba mun ta birnin bayero wato boboi inda muka tara wajen malami 37 wato na juma'a na dukan yankin da kuma fastoti na tsammanin sun kai biyar ko shidda muka game su wurin nan muka koya musu wannan koyasowa. ga kan maganan wannan koyaswa shine kada a kuntata to cikin wannan koyaswa da tattaunawa da ake yi gaskiya mutane suna samun horo sosai da sosai har ya kai a ƙarshen su da kansu ga cewa a yi maza maza a kafa wani kwamiti wato shi zama kamar mai kashin wuta safar pompe kenan ko mm-hmm, mm-hmm. wanda in wata matsala ta taso ta addini za a yi kokari a kirayo su su waɗannan mutanen za su yi kokari waɗanda aka ba horon mm-hmm, mm-hmm. har ma muka ce ma masu iko kayan aiki ne ga shi nan cikin hannuwanku idan kun samu wata matsala ta addini ta mm-hmm. zaman tare ta dai wani rikici daban-daban waɗanga mutane sun samu horo sun san hanyar da za su bi domin su taimaka domin dukansu mun nuna musu cewa horon da hukunka samu nauyi ne allah ya aza muku saboda haka Allah zai tambayi alhakin mutane da jama'a wadda kuke cikinta idan ba ku aikata abin da ya kamata ku aikata ba saboda haka akwai wannan horo gaskiya duk inda muka tafi mun tai wurare daban-daban mun ba da wannan koyaswa hattera da sauransu kuma duk inda muka tai a karshen ta mutane da kansu ga cewa kai abin ya ba su mamaki ashe ana iya azamna tare kirista da musulmi har su ba da koyaswa tare muna yin wannan aiki tare da shi shakka na kyota saboda haka mutane suna jin daɗi kuma ni kaina ina jin daɗin irin yadda mutane suke fahimtar abubuwa har ya kai zumunci da kuma son a zamna tare da sauransu yana nan cikin zuciyar mutane mhm. shin kamar yanzu ita wannan dubarar tana iya kasancewa wata dama ga kyautata rayuwar al'umma kwarai ku tunda in mun fara wannan koyaswa muna muna aiki da abin da mutane suka sani ne ba wani bakon abu ne muke kawowa a'a muna aza musu tambayoyi ne muna sa su yi atelier daban-daban inda su da kansu ne za su kawo korafai-korafai abubuwan da ke hana a zamna lahiya su zana su nan kuma mu tambaye su su kawo abubuwan da ke sa a zamna lahiya nan tare da mu tattauna za mu muhara daga eh, cikin gida takwa yaya mutum zai zamna lahiya da iyalin shi yaya zai zamna lahiya mata da miji yaya zai zamna lahiya cikin garin da shike yaya kuma iya shi zama wato mai kashin wuta cikin dukan wannan kashi-kashi wato ko in ce yanki-yanki na al'umma wato muna fara da wannan kuma duk su suna ganewa mm-hmm. oh, haka ne to idan muka dawo bangaren na ce malam alu hamma maiga shi irin wannan husahar da yanzu reveren baraje jirgu ya yi mana bayani wani irin tasiri ne za ta kawo a cikin zamantakewa na al'ummar. To abinda Revera Baraja ya faɗi gaskiya na wannan duk a cikin action da Sadir ke yi a cikin Nijar na kenan. Tunda lokaci zuwa lokaci duk ana haɗuwa da mutane da a cikin ko komini ko region ko departement a gaya musu unhanin Sadir. mi an manuhin Sadir me ake so ga mutane ga al'umma. sai mutanen dai an gaya musu sun gane su da kansu ke ce to a zo a yi musu abin nan kungiya su ma sannan aka ce ga komite da dialogue inter a yi musu biro su ma na su abin da ke kula da harkoki da iya shiga tsakaninsu a can eh, cikin kungiyar nasu mm-hmm. kenan unhani da yawa ne cikin wannan irin abin da mataki da sadir ke yi a cikin komin tunda ina ma ya 266 komin a cikin Niger ya wajen karanta komin da Sedir ya yi abin ya yi installé comité de dialogue inter bureau na comité de dialogue donc un bureau puisque shekaran jiya sun je birni son aje guda kuma insha Allah kenan yanzu ita wannan sa'ar ta ne take sannu-sannu za ku gama illahirin da'irorin na cikin Nijar. In Allah ya yarda komin duk da Nijar da san sosan sai dai mun gama da su kaf kuma hal mu shiga cikin wajen abin nan departement departement hey, eh, hal wajen village ma muke so tun da eh, haɗin kai abu ne da ba abin da ake wargi da shi ba so muke zaman lahiya eh, su zauna cikin ƙasanmu ko ina shin yanzu kama a cikin wuraren da kuka girka wannan kwamitocin idan muka dawo bangaren naku reveren baraje ana iya cewa an samu ci gaba a game da rigingimu da ake samu tsakanin addinai kwarai sai in ce an ci gaba tunda mun ta wurare daban-daban kamar yadda na faɗi Ah, mun yi mun tafi mun yi wannan har ya kai mutanen tera da kansu waɗanda suka taru malamai da kristan da akwai suka ce ai maza maza a zo ai musu wannan kwamiti mhm. sa'annan mun ta yi ƙasa maraɗi nan kuma so da dama ba wai so ɗaya so biyu ba mun yi wannan ƙasar doso mun ta yi nan cikin boboi wajen fabirgi da sauransu duka mun yi wannan koyaswa mhm. kuma ko ina mutane gaskiya suna marmari domin sun ga hanyar da za a gane ma juna ne hanyar da za a taimaki juna mhm. don ka akwai ci gaba sosai da sosai muna samun eh, sai ka ce labari eh, na irin yadda suke aiki idan kuma wata ƙura ta tashi irin yadda suke tashi nan da nan su tahi su kashe wannan wuta kuma sai in ce ina shiga ma wannan kungiya da ake ce ma vision mondial wato su ne suka ba mu darasi bisa ga wannan koyaswa ta musamman wato ba ƙasar ga ce ta Nijar ake irin wannan koyaswa ba domin zaman lahiya. Mhm. To da ni da Shak Barham mun samu mun samu wannan modul na wannan koyaswa. Eh, wani kundi na wannan koyaswa mhm. kuma a shirye muke ko da wani lokaci. Ah, mu ba da wannan koyaswa kuma manufar shi ne dukan komin da akwai cikin nijar in allah ya yarda wato muna son mu kai wannan koyaswa domin mutane su fahimci juna domin mutane su yi ƙoƙari su su haɗa kansu mhm. domin su yi kokuwa da abin da ke gaba ga dukan jama'a gaba ɗaya ba wai gaba tsakanin mutum da mutum ba domin kamar yadda alhaji ya faɗi yanzu ah, gaskiya ne so da dama wasu abubuwa da ake kawowa ana rigingimu a kansu babu su cikin littafinmu na addini na tuna wata shekara an yi wata taruwa nan grand hotel ta niyame na kasance inda an kai magana a kan zamantakewa waka ce cikin kur'ani a hidda ayoyi da koyaswa din suke magana a kan wannan ini guda an kai malamai suka zo suka ba da koyaswa sannan an ka ba kirista dama su aza tambayoyi a kan wannan koyaswa mun ka aza tambayoyi ini na biyu kuma sai aka ce su ma kirista su taho su hiddo cikin bibil abin da ke kawo zaman lahiya da kuma ah, duk da abin da ya shahi zaman lahiya su kuma bayan sun gama aka ba musulmi dama domin su aza tambayoyi gaskiya na ji daɗi saboda lokacin da aka fara wani koyaswa akwai wani na gaida shi ko bani hannu bai yi ba eh, shi kenan to allah ya kishi kuma akwai wannan abun wanda ya taimake mu nijar shine eh, mi aka ca zaman tubastaka ta ya zaman to mu ne sai allah ya gama mu ci tuwo bisa tabul guda ya zo ya zamna ce tashi sai ya ce ina dalili ni ce akwai dalili farko da na zo ni gaida ka kin ba ni hannu kai kun baka karba ba karshen mhm. ta dai sai ya ce to yanzu ba ayoyi sun nuna mun bai da ya kamata a yi mhm. muka zamna kuma muka ci abinci tare gaskiya abin ya zama eh, abin kayatarwa mu mhm. muka gane cewa eh, littattafan duka biyu eh, suna gaba da wato rishin zaman lahiya sa'annan aka aza tambaya to menene ke kawo wannan rikici muka ce to abin da ke kawo wannan rikici shine na ɗaya jahilci idan mutane ba su gane ba to gaskiya wannan yana kawo rikici sa'an nan muka ce to aiki gare ku malamai da fastoti mhm. ya kamata ku tashi tsaye cikin koyaswa ɗin da kuka cikin wa'azin da kuke yi ku waye ma mutane kai ku mhm. hidda su daga cikin jahilci na biyu kuma aka ce abin da ke kawo wannan shine wa'azi na tada zamna tsaye sai ka ga an gayyato ko wani malami ko wani fasto daga cikin wata ƙasa inda akwai rikici tsakanin musulmi da kirista to an gayyato shi nijar domin shi zo shi ba da koyaswa mi an ka ce kenan ya kawo rikicin su ne zai kawo a cikin ƙasarmu saboda haka muka ce to nan kuma ai la'akari ya kamata e, a tsara dokoki a kan wanda aka gayyata e, idan shi ya zo kada shi ƙetare wannan in kuma ya ƙetare ga abin da zai faɗa a kan shi ga abin da kuma zai faɗa a kan wanda ya gayyato shi kai har muka gani muka ce kahohin watsa labari su ma suna da nasu nauyi a kan wannan mm-hmm, mm-hmm. idan wannan ya zama abin da ke raba kan mutane ne bai kamata ba a ce gidan rediyo ko talabijin sun ɗauke shi suna watsa shi mm-hmm, wannan muka ce su ma suna da nasu rabo cikin mm. wannan ai ina gani a wannan fannin ma wato reveren baraje hukumar ƙasa mai kula da sadarwa da kanta ɗauki mataki na cewa wa'azi ne za a watsa a kafar sadarwa a gidajen rediyo ko a tele mm. ya kamata a saurare shi tukuna a san wannan wa'azin shin na karuwar jama'a ne ko mai kafi tunani idan mai kafi tunani a soke shi haka ne ka a masa shi haka ne gaskiya na ji daɗi da shin wannan labari mhm. to Allah ya taimake mu yadda za mu fahimci juna mhm. yadda kuma za a yi zaman lahiya cikin ƙasa tunda sai ta wurin zaman lahiya ne ma tattalin arziki ke iya shekaru cikin zaman lahiya ne mu da kanmu za mu waye za mu shi daɗin zama to Allah ya taimake mu domin mu gane amin da annabi sai mu ɗan huta kaɗan ka mu dawo mu ci gaba da muhawarar To Madalla a yanzu sai mu shiga a cikin wato fanni na muhawar mu na gaba cewa da dubarun da suka dace mu amfani da su don bunƙasa ko kuma kyautata al'amuran zamantakewa tsakanin addinai a ƙasar niger Idan muka dawo bangaren naku cewa da Alu Hamma Maiga, shin wani irin tasiri ne tattaunawa a cikin ruwan sanyi ki iya kawo a bangaren addinai? to bangaren addinai abinda suke iya su dauka mataki suke dauka abinda muke so eh, da abinda muka yi recommendation wanda ake aika shi zai su yi wa a san wurin da ya hito kuma a sa kungiya da ya hito tukuna ba kowa ke tashi ka zo wajen abin shi to wajen ku masu media suke zai wazi a zo a ɗauka kasetkinsu a watsa ma mutane ba haka ne ba a san ƙungiyar da ka hito a san wani ƙungiya ya aika lokacin in dai akwai kuskure an san wurin da za a je a ce wannan mutumin naku gobe ka ku aika su kuma kuma mataci kuma da abin da ya kamata kuma mu abin da gare mu wajen sedir sai mu yi takarda mu aika csc mhm. conseil supérieur de la communication mu ce air kaza na wajen radio kaza ga an yi wani maganganu da bai kabata ba da su iya su kawo tashin hankali a cikin kasa a daina irin waɗannan abin nan kasu a taɓa a maida shi kuma mhm. kenan mataki da sadir ke iya shi ɗauka kenan wajen kullum zaman abin nan jitowa su shiga tsakanin musulmai da waɗancan addinai mhm. mataki da ake iya ɗauka kenan mhm. insha Allah eh veran baraje shin kaman kuna bi sau da kawa ne kuna sauraro kafofi kuna ji yaya ne ake tafiyar da wa'azi shin na addinin musulunci da kuma na kirista ya ne kuke yin wani tsari muna sauraro sau da kawa kuma dukkan inda muke da anten ko in ce inda muke da biro communal ne regional ne mhm. dukkan su kunnuwansu na ga kahohin yada labari da kuma abubuwan da suke gudanawa cikin al'umma ta wurin haka muna iya nan da nan in mun cinkai wata gobara za ta tashi mu yi kokari mu tafi mu gani yadda za a to mun yi abin ga action da dama mm, irin haka ayyuka da dama mm, mm, wato irin waɗannan abubuwa idan sun tashi domin mu yi kokarin a kashe wuta mm-hmm. shin wato wani irin tasiri ne kamar tattaunawa a cikin ruwan sanyi take iya kawowa cikin rawa take iya takawa a bangaren addinai to na ɗaya shina kawo sayance kwanciyar hankali da zaman lahiya yana kawo a gane mai juna yana kawo kuma tattalin arziki ma tunda ba sai kana da akwai kwanciyar hankali ba bale ka ce kai wata sana'a domin ka samu wani abu wannan kuma sai in ce mafi kyau shine yana daɗaɗa ma Allah rai saboda ubangiji allah abin da yake so shine zaman lahiya cikin jama'a fahimta juna kuma bidan ilimi ma yana cikin wannan tunda na sani har ma cikin musulunci ko kuma kiristanci an ce mu tashi tsaye mu biɗi ilimi to biɗan ilimi ko in za kan shi ba kana zuwa ka nuna kai kana da ilimin ba ne sai ka ƙasƙantar da kanka ka saurara ka koya ta wurin haka za ka san irin matakinta ta za ka ɗauka ko kuma irin abin da za ka yi to gaskiya wannan shina da tasiri sosai da sosai shine kan gaba isa almasihu lokacin da yana cikin duniya kamin shi koma ya yi addu'a domin mabiyan shi ya ce ubangiji allah ina roƙonka domin su zama ɗaya ina roƙonka domin su zama ɗaya kamar yadda ni da kai nake ɗaya ina roƙonka wato babban abin da ya roƙa shine taka sa'an nan ya ce kuma ku kamnaci juna ta wurin haka mutane za su san kuma biyana ne kenan a wajen fannin masu bin isa almasihu ɗayantaka kamnar juna taimakon juna gahara waɗannan abubuwa muna ba su daraja kwarai da gaske kuma ubangiji allah ya taimake mu mu cika wannan nauyi da ya azama mu ta wurin ba su daraja ta wurin kuma biyayya da abin da ya bamu. alu hamma shin kaman wani irin tsokaci ne addini ya yi a game da girmama dan adam duk da cewa addinanku sun bambanta eh, girma da dan adam a cikin addinai duka Allah da abin shi ke girma da shi da ya aza dan adam bisa komi da abin da ya yi kenan nan ne girma na ya tashi kuma mu a wajen banjar musulmi mun san abin manzon Allah mai kira da abincin su tabbata gare shi ya ce lokacin da ya zo ma ya ce ma mutanen ai balarabe bai hi ba in mutum ba bahi ko wani kuma a cikin wani tsakanin iri-iri eh, duka ku duka eh, amma wanda ya hi wurin da kunka ka hi zuna biyin Allah nan ne kuke wanda ya so Allah ya bi hanyar Allah ya yi waɗancan duka a wurin nan shi ma ku duka ɗan adam ne kenan duka butun guda kake kenan lokaci a wurin nan ne a wajen abin nan eh, addinin musulunci ba a so bambanta ƙabilanci babu bambanta kabilanci kuma babu kuma son rai Allah shi da kansu baya wanda da girman rai girman kai ka ce ka gwada ma dan uwa ka kaman ka hishi ko abin nan wannan Allah baya bai tunda ko duka Allah ne ya yi iko to madalla alu mun sake dawowa kanku eh idan muka koma bangaren naku wato riveran baraji shin menene muhimmancin tattaunawa da mutanen da aƙidar ku ba ta kama kuma addinin kuma ba ɗaya bane To, wannan tambaya ko da yake an ɗan taɓo ta kaɗan, sai in ce tana da muhimmanci kwarai da gaske. Ah, kamar yadda na faɗi, sai kun kusaci juna ko ke iya ku gane juna. Na biyu kuma kusatan ya zama yana da manufa. Ba domin ka nuna ko kuma ka gwaji naka addini ba, ka tahi da tunanin cewa bari in gane abinda da wancan mutumin yake ciki. menene yake addinin shi yake ciki mhm. menene yake biya menene yake e, yake rayuwa a kan shi to bayan ka gane wannan sai ka zo ka dibi naka addini yaya ne bisa ga abin da na gane akan wane za a gane akwai abubuwa da yawa waɗanda tare suke za a gane kuma akwai abubuwa da yawa ƙarya ce aka, aka jera aka sa domin a hana mutane su zamna tare kuma mun sani wanda bai son a zamna tare mai gama kanun mutane shine shaidan yana nan cikin duniya kada mu manta da wannan yana nan domin bayya son mu zama da haɗin kai saboda haka mu gare mu babban abu ne rayuwa ta ɗan adam tana da muhimmanci cikin bibla an nuna mu sosai har ma ya kai an yi zancen kan wanda zai yi kokari salwantar da rayuwar wani eh, babban hukunci ne cikin ta aka idan wani ya saci dan adam ya ce shi yi wani abu da shi kamar kariya ko kuma shi tambayi wani abu akwai hukuncin da ya kamata a yi mishi kenan mu ba mu yarda da irin waɗannan abubuwa ba sa'annan magana Allah ta ce mun mu ka kamnaci dan uwanka kamar kanka to ba wanda zai kin kanshi mhm. wannan babban abu ne ah, saboda haka mu kamnaci junanmu mu kuma girmama rayuwar ɗan adam kai har ya kai akwai kashi-kashi misali zuwa ga iyaye aka ce ka girmama uwarka da ubanka domin ka samu tsawon kwanaki kenan dukkan waɗanga abubuwa suna nan ne cikin littafinmu na addini babban abin da mutane suke yi wanda bai taimaka musu shine ba su yi kokari su san abin da littafinsu yake ciki amma idan ana bincikawa idan ana karantawa za ku gani rayuwar mutane za ta canza tunanin mutane zai canza kuma za ku ga irin yadda hulɗa tsakankanin mutane za su canza kuma idan ana saurare wa'azi da malamai daban-daban suke bayarwa malaman kirista da malaman addinin musulunci dukansu suna wa'azi suna jan hankalin al'umma ta yadda za su tafiyar da rayuwarsu kenan idan ana bin wa'annan wa'azi ana saurare ko ba a samu damar karanta littattafan ba za a umfana to madalla idan muka koma a bangaren naku cewa da malam alu hamma shin wace shawara ce ke gare ku ko kuma in ce jan hankali ga mutanen da ke nuna wasu halaye ga mutanen da addininsu ba ɗaya ba to abin kira da a gore mu mun san dai wanda duk ya yarda shi addinin musulunci suke biya mhm. ya san hali da ya yi kamata shi ɗauka. A wajen fannin musulunci abin da kake so da kanka ka so ma uwaka kuma. Kenan girma da kake so a baka, kai maka girma da uwaka. son wani abu na kirki riga masu kyau ko tarbiyya mai kyau ka yi a wajen dan uwa kuma kuma inda kai musulmi ne ka tuna kuma rayuwanka komi shekaranka a cikin duniya wata rana sai ka koma wajen ubangijinka kuma a tambaye ka abin da zaman da ka yi a nan duniya kowa mu duka da Allah ya da wata rana sai an tambaye mu abin da mun kai kuma ka tuna da wannan in dai kai musulmi kana tuna wata rana sai ka zo ga kana eh, gaban wanda Allah ya halshe ka sai wani abubuwa ba ka iya ka yi su to madalla eh wato baraje kamar idan muka dubi wasu halayen wasu mutane suna gudu wasu halaye waɗanda idan aka diba gaskiya ba halaye bane na gari saboda mutanen wannan da suke ma wannan al'amarin sun zamanto addinan su ya bambanta shin nan wurin kuna da wani jan hankali zuwa gare su eh babban jan hankalin da nake da shi shine wai ina dalilin da ubangiji Allah ya bar mu har yanzu cikin duniya ina dalilin da kuma ya aza manyan malamai domin su yi wa'azi ai don a shawo mutane ne ga Allah to idan ka ɗauki wancan fanni na ce ka ƙuntata ma waɗancan waɗanda ba addinin ku guda ba yaya za ka yi ka jayo su domin su gane addinin ka ma su komo ga Allah kenan ƙoƙarin ka ƙuntata ma wani wanda ba addinin ku ba daban ba bisa ga mataki ba ne wanda Allah yake so babban abin da Allah yake so shine ne ya kamata mu yi mi mu jayo mutane idan muna tsammanin wane ko wance ba su tahiya bisa ga magana Allah to bari mu yi ƙoƙari ta wurin halinmu ta wurin maganarmu ta wurin kuma nuna mu mutanen masu addini ne mu nuna mutanen nan watakila ta wurin haka abin zai taɓi zuciyarsu zai jawo hankalinsu har ya kai su aza tambayoyi kai bari in ta yin rega in ga abin da wane yake yake bi addinin da shike yi amma idan ka ce bari in kuntata to wannan ganawa tunani ba nuhin Allah ba ne saboda haka bari Allah ya taimake mu idan ubangiji Allah yana so cikin kibtawa ido yana iya sa dukan duniya mu koma addini guda to kenan idan ya bar mu kowa da addinin shi da sauransu to hausa aga kada ka mai kora shahawa saboda haka ubangiji Allah ya taimake mu na gode to insha Allah amin dan san annabi eh madalla muna nan dai muna ci gaba da muhawarar ta mu ta studio Kalangu wato ta wannan maraicin wadda wato kamar yadda kuka ji take tsokaci a kan matsayin tattaunawa a cikin addinai na ƙasar Nijar idan muka dawo bangaren naka cewa to da malam Alu shin kana iya bayyana muna ya ne kamata a yaƙi wasu jita-jita da ke iya haddasa rigingimu ko kuma wasu fitintunu da ke da nasaba da addinai. To abin da ake iya a yi ciki da komai da ake su tsaya ga tsari da musulunci ya tsaida. Mhm. In dai ka wuce ka yi abin da na son rai abu yi yiwa ba. Malami mai bi musulunci ba a son shi na kanshi abinda littafi ya faɗi abinda ka karanta shi ya yi kamata ka gaya ma mutane abinda baka sani ba ka ka shiga a ciki ai rashin sani ma abin abu babba ne ka ce wallahi wannan abu ban san shi ba to babban abu ne to amma in ka shiga cikin abin da baka baka gane ba baka da abin ilbi a cikin shi ai ka kawo zancen abin to da in dai kana so ka abin nan ka bi addinin ka da kyau in kana so kuma zamantake su shiga tsakanin ka da dan uwarka wancan bi ka san abin da a cikin addinin shi tukuna mhm. akwai musulmi da yawa da suke ɗauka bibil suna karatu sun san abin da ake faɗi a tsakanin su babban malamai da gaban mu shugabannin nan mu ai baka gani faɗa shi shiga tsakanin su sun san juna kowa ya san abin da littafin na wancan kai kumshe mhm. kenan babu jitawa abin an sun san kuma wurin da waɗannan littafai suka fita duk wajen abin da maganganu da Allah ya aika ma manzoni da su su zo su gaya ma mutane kenan ina uh, fada a ciki inda Allah ya so da mu duka sai mu bi addina guda eh, babu babu bambanci kuwa in eh, to Allah da kanshi ne ya ce shi ya abin nan ga abin dan adam da aljini bisan suna ya aje musu addini in dai ka yi sa'a ka kabi hanyar Allah a kai ka tsira kina in ka halka kuma ka bi abin da son rai da abin da kake so wannan kina baka cikin addini kina mm-hmm. to Allah shirye da mu amin ya rabbi reverend baraje shin anaku bangaren wace irin shawara ce ke gare ku ko kuma in ce wani irin tsokaci kuke iya mana ya kuke gani ya kamata a yi don a ja hankalin mutane da ke kawo wasu jita-jita wanda suke iya haddasa rigingimu ko kuma wasu fitintunu da ke nasaba da addinai ina muku godiya domin wannan tambaya mai muhimmanci abubuwan da nike gani ga nawa tunani na ɗaya shine shugabannin addini su da kansu su samu horo horo wanda zai taimake su yayin da za su gane nauyin aikin da allah ya aza musu Kaman na baku labari wannan koyaswa da muke badawa ta kada a ƙuntata to da zabarmanci ana cewa uh, eh, imasikiyar kurtunandi haka ne ko to saboda haka kada a biɗi a ƙuntata tama juna to manyan malamai in sun samu koyaswa to ko na krista ne ko na musulmi ne wannan zai ƙara nuna musu lalle ga irin yadda allah yake son su zamna na biyu waɗanda za su taimaka domin a zamna lahiya shine kahohin yada labari e ya kamata su rika gayyato malamai waɗanda sun san littattafansu kuma kamar yadda yanzu kuke nan kuna yi ah, domin a ba da bayani domin a gargaɗi mutane wannan zai kawo canjin tunani cikin rayuwar mutane wannan zai taimaka na uku shine mu gargaɗi mutane su yi biyayya da abin da wato littattafansu na addini suke cewa duk abin da an ka kawo mana kowace irin koyasuwa ce kowane irin tunani ne mu tsaya mu bincika cikin littafin mu na addini ko akwai shi ko ya gargaɗe mu yi wannan ko kakana to in mun yi haka za mu ga akwai abu da yawa kuskure da yawa za mu guje mishi ubangiji allah ya taimake mu akan wannan hmm. to ina ganin cewa ma dai wato duka duka dai anan muka zo karshen muhawara ta studio kalangotiyo amma kahin wato mu yi sallama da ku shin magana ku ta ƙarshe ya ya kamata wato a yi wace shawara ce ke gare ku ko kuma wani jan hankali ke gare ku don ya zamanto cewa an samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar Nijar musamman ma a ɓangaren addinai idan muka koma bangaren naku wato Alu Maika. To abinda muke so da abinda zaman lahiya su shiga tsakanin mutane. Mhm. Haɗin kai kuma kuma mutane su tuna mu duka ɗan ƙasa guda ne. ƙasa guda gare mu muna so zaman lahiya su zama kullum a cikin ƙasanmu sannan ake samu unhanin eh, zaman cikin ƙasa kuma zama tare don abin da muke nuhi kenan Allah shi kawo kwancin hankali a cikin ƙasanmu to madalla mun gode sosai reveran baraje shin a ganin ku hanyoyi ne ya kamata a yi amfani da su don ƙara inganta zaman lafiya a ƙasar niger abu na farko shine mu yi addu'a mu yi addu'a domin ubangiji allah shi taimake mu mu kai ga ganewa a kan abin da yake so irin yadda yake son mu rayu kun gani cikin wannan lokaci muna cikin misali lokacin da eh, miliyoyuka na musulmi suna azumi suna bidan allah suna bidan me yake cewa alharma ubangiji allah ba a daɗe ba mu kuma kirista mun yi bukin wannan sallah ta faska wato inda isa almasihu ya zo cikin duniya ya ba da ran shi ba don komi ba don saboda musulhuntu da Allah ta wurin haka musulhuntu da junanmu mu ma sulhuntu da rayuwar mu kanmu to babban abu shine addu'a ta shine bari ubangiji Allah shi taimaki waɗanda suke biɗa domin su gane kuma waɗanda suka gane kuma Allah ya ƙara ba su kuzari domin su aikata bisa ga yadda magana Allah take nihi addu'a ta shine ubangiji Allah ya sabko da rahamar shi cikin Nijar duka gaba ɗaya ya taimake mu ya cika mu da wannan ruhu na biɗan zaman lahiya na biɗan kuma albarku daban-daban da suka hito ah, daga wurin Allah Allah ya sa tsoron Allah cikin zukatanmu babban addu'a ta kenan to amin ya allahu allah ya karba mun gode sosai ina ganin cewa duka duka dai kamar na benam kuma muka zo karshen muhawara shi dai abin rikewa shine matsayin tattaunawa a cikin addini na kasar niger yana taka rawa gani sosai yana da muhimmanci sosai saboda aka ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki komi idan babu kwanciyar hankali zaman lafiya a cikin shi babu inda zai kai mu kamar yadda kuka ji daga bakin wato bakin namu cewa da reveren baraje jergo wanda yake mamba ne a cikin kungiyar sidir da kuma malam aluha maiga shi ma mamba ne a cikin kungiyar ta sidir kun shi da irin bayanan da suka muna ɗaya bayan ɗaya da fatan dai za mu amfana da abubuwan da suka bayyana muna don ya zamanto cewa mun inganta zaman lafiya a duk inda muke tsakanin addinan mu daban-daban Allah ya taimake mu kun mu tare da ban hannun abdullahi yakuba ne tallafa mana a tankan na'ura a nan cikin ɗakin magana a madadin bakin namu ni hawa usman nake mana sallama sai kuma lokacin allah yarda a cikin wata sabon muhawarar ta studio kalangu mu kasance lafiya. thank you